ce nouveau numéro aujourd'hui nous sommes à 719 km de Niamey la capitale nous sommes à Dakoro un département du Niger situé à 124 km au nord de la région de Maradi amis jeunes dans ce numéro nous nous pencherons sur la question qui demeure au cœur de plusieurs rencontres nationales et internationales E a watan na shekara 2017 bisa kan da illolin yara a maradi a démontré que le mariage des enfants est significativement associé au milieu de résidence en effet la proportion des femmes mariées avant l'âge de 16 ans est de 60,5% en milieu rural contre seulement 16,1% en milieu urbain. Kuma wannan binciken Yanunada, Jahar Maradi, enregistre le taux le plus élevé des mariages des enfants, avec 99% des femmes âgées de 20 à 24 ans qui se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ça, c'est selon des études menées par l'UNICEF en 2014. Vous le savez, la fada, aussi de la musique. La rubrique qui est sur l'émission Tous à la Fada et la chronique. Top, c'est parti. Bintike da yawa sun nuna da arman wannan ƙananan yaran illoli da ke gare shi da dama ne bisa kan harkan karatunsu bisa kan lahiyar jikinsu abin an daɗe ana wannan yakin Ce mariage précoce est aussi à la base de leur déscolarisation. Un article publié par le site nigérien Niamey les deux jours relève un faible taux, 29% de filles scolarisés au Niger. Des chiffres vraiment bas. Mais qu'en est-il de la situation de la jeune fille de Dakoro hira ga zamu yi ta tare da Umar Bube ile commerçant Alhaji ina kwana la barka da kwana barka ka dai maraba da zamu kan shirin tusa lafada muna tare da Aishatu Abu ile commerçant to si to Hajja ina kwana lahiya ni sanne ina kwana lahiya lo to mun muna tare da matasa kuma da eh, uwayen nasu mun yi murna kuma wanga horin ciki mun ji daɗin shi to kun ƙara haskaka muna abin da ka ƙara ƙara muna daɗin rayuwa nan muna tare da Ubaida Yaluna élève en classe de 4e ubeda sabakina lahiya lahiya galam ya karatu alhamdulillah karatu to quoi ça da ita muna tare da Rabia Abubakar mm-hmm. mai sunana <laughs> to ça va ça va tu es en classe de 4e aussi yes sois la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada muna tare da Maman Abdou il est commerçant Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana mun ta doku lahiya dai. Lafiya loya hanya. Ah alhamdulillah wallahi. To masha Alhamdulillah mun gode. Muna tare da Hamisu Rabiu lui, il est forgeron. Ça va, Hamissou? Ah, non, tâche La vie, lau il y a il y a guri. To alhamdulillah Allah ya kama muna. To kuma anan tare da mu muna tare da matasa, matasan garin da ƙwaro da suka amshi wannan kiran namu da uwayen nasu hallo wasu dukkan waɗanda dai suke so su yi magana su ba da ra'ayinsu da par rapport à cette problématique du mariage des enfants où est-ce que nous en sommes a garin naku me ake ciki? Wa zai bani amsa in zo janka Alhaji Umaru Bube on commence avec les aînés. <laughs> Eh to lalle shina da matsala ko ba gaskiya ba. Mun da muke bukata ne mun yaso abin yanda zai kasancewa ga yara in lokacin su ya yi a masu almi kuma akan soyayya akan kana so ana son ka ba mu son abin da zai zama na matsala dan in matsala in ta samu mu gari mu ga kanun mu ta koma kuma abin zai shahi kowa kenan ka ga an yi son abin aishi yana yadda ya kamata eh, ba mu bukatar almin na kankanan yara saboda yana kawo matsala kaga mm. akwai yoyon hitsari akwai sauran su da sauran ciwoce-ciwoce da matsaloli masu yawa na haka kai ga asarar rayuwa wani lokaci mm-hmm, mm-hmm. kaga abin bai daɗi ba mm. don haka muna fatan abin da zai daita yawa a bi mm-hmm. tsari yadda kamata yadda abin zai zama alheri gare mu a ji daɗin rayuwa har zuwa illa masha Allah to yanzu an ce kamar arman ƙananan yara ana ita abu ne da ake yawan ganin shi a nan kamar daga wata shekara ce ake to wannan abu ga shekarun bayan an yi shi amma yanzu yana da sauki ko ba gaskiya ba eh, yanzu yana sauki yanzu mm. amma abin da an matsalolin maganan ne abin da ka kawo wani lokaci alman kananan yara saboda kana ganin yaran kai kana ganin yaka mm, kana ganin kamar karama ce to kuma sai ga abin ana shiga wani hali na banza wanda bai dace ba wanda kai za kai mm. obama namiji za ka yi magana amma uwa sai ta dauke ka sakari baka san ma abin da kai ba wannan tsarin yau wannan tsarin shike kawo har a samu matsala gare shi magana ce ta gaskiya ya kamata kenan kai obama namiji in ka ga abu wanda bai kamata ba kai magana ta uwa ta kama maka sai abu ya samu ta daidai al'amarin ku ta daidai irin da kamata to aji eh. su nan muna tare da uwayen mata yawa to hajiya kun ji da abin da alhaji ya ce Eh, assalamu alaikum rahmatullahi. Wa salam Hajji Aishatu. Wannan batu ko da ai Alhaji Umar ya gaya mana mun ji daɗin shi ma haska kashi Muna tsaka tsananin tsarin mu ma uwaye mata muna ma mu hudu biyu kai da kai. sai yara waɗanda suke sun bar uwa ɗiyansu sun bar su sun ragace sai zo su ja mana ɗiya su ta yara da shekara biyar zakkuwa shidda zakkuwa bakwai sai ka ji an ce an ganta wani wuri kenan wannan abu yana kawo mana matsala kun ga bamu musu arme ba sun haɗa wata danji kun gani ko a yana da daɗi wannan ai kun san ba da daɗi kun san duka akwai haka ko kuma na ɗai sai ka ga babban mutum lattizi ne wanga wanda daidai matsayin ya tsawata yaro sai ya bayar yara la dala goma yana jin ra'ayinta har ya kai muna sun ka halaka muna yara amma yanzu kyan aure na mu na ɗaya ga daure da an kai muna amarmari muna shekara biyu shekara goma sha bakwai mu yi aure mu aihu lahiyalin ba mu san washi ba mu san yoyon tsari ba mu san tsari to yanzu yara wadda ta kai shekara goma ta san maza kenan kuma wanda adda hankali bai barin ta ta kai sha biyu dole sai ya mata aure kun yana kamuna matsala amma ga uwaye na maza sai su sa wandunonin su mazan namu ku sa wandunonin ku muna hwada kuna hwada Allah ya taga zamana kuma su ko yara matasa saboda Allah kowa ya haɗu kwaɗan shi ya yi mutunci to muna tare da su ai ga sunan tare da mu <laughs> ai matan da samarin kuma a nan za mu shi kun ji bayanan uwayen namu to bayanan uwayen namu da sun kai eh, gaskiya ubaida eh suna na ubaida gaskiya mun ji daɗin wannan gayyar da sun gai sun gaye gaskiya amma matsalar mu anan shine yan mata mu abin da ke buɗe mana ido kuɗi mm. su ne ke buɗe mana ido su ne an matsalan mu yariya in ta ga namiji na ja mata ra'ayi da kuɗi to komi tana iya yi akan kuɗi to mm. kun ga shine matsala yan mata akan to kun ji matsalar akan abin da zan gayi rabiya ko ke kina da wani bayani da ba wannan ba tunda ki hana ta kin so ki hana ta magana ga ya mu bayanin ki to menene matsalar eh to ni dai bayani na guda shine anan wajen shine matasa suna da wata rayuwa mhm. rayuwa kuma ga ta nan ga kamata mm. shine ba su aji hankalin su wuri guda mm. sai su yi ta abubuwa gashi nan kamar dai kamar ke kina gani ba nutsuwa Eh, ba ga karatu ba ba kasuwancin ba kawai da eh. ana ta rayuwa dai haka nan eh ga sunan shi yasa su ma yan matan sai su biya mu sai a tai a ci gaba da irin wannan abubuwan wanda bai kamata ba gashi nan ga kamar shi har shi ke sa ana aikata banna iri-iri ga sunan dai cikin to samari ina suke samarin ba na amsa wannan bayanin nasu ya aka yi da ku ya mun sunanka mamman labin umaru to aikin me kake a farantin ah, <laughs> to okay gaya min to gaya min ka ji bayanin 'yan mata ga uwaye eh uwaye mata mhm. yanzu ke uwa mace yan ke ga ɗasar mai ya zo wajen ɗaki mm. ya ɗoki shika guda ya baki gobe ya dawo ya ɗoki kuɗi ya baki yana ba ɗaki dole ne ki so shi kuma dole ne ita yarinya ta bi shi wanda ka son ta tsakani da Allah ba ta so ne sai wanda ka ba ta kuɗi Shedan ya yi magana. <laughs> Ga wata magana ta yi. Une batterie de, de loi qui protège ces jeunes filles. To mi ake ciki? Ba su samun kariya ne nan doka ba ta kare su ne ko ko miye ke faruwa? Usman? Salamu alaikum. Wa alaikum salam Usman. Abunda kun ka zaka nan kun ga cewa ga taro mun ji daɗin shi. Eh. Bisa ga wannan abun da kuka gane yanzu uwayen mata suna da matsala. sai ka gaya ba ta wuce shekara takwas ba an azama talla tana biyar huna cikin kasuwa to su kuma waɗannan mutanen da ake tare da su akwai wasu mutane suna da matsala yara suke ƙanana suna amfani da su su ke bata yara kenan ka gani kuma wannan yaran ba su samun kariya daga su mata kenan yaro ya kamata ko a kai shi makaranta ko a zanki kula da shi a san in ya zo ya dawo a san me ta da shi me zo da shi akwai wani talar da zai zuwa da ita ta haita wannan kuɗin ya haifa wannan talar kenan ba a iya kula a ga menene ba da wannan kasafin sun ku samu wa'annan kuɗin to sai a ta jin daɗi gobe ana tura yara ga su kana ganin suna ta yawo haka nan sambagai ba kulawa wani ma sai ta tun sha biyu tun ƙare takwas sai a zarwa ta yara ta dawo gidansu kenan kaga akwai matsala uhm, uhm, uhm, kenan ba kuɗin ba abin gani ake so kuɗi ne ake so ba a kare hakkin yara ƙanana ok eh kenan an hisun su kawo kuɗi ana ganin abin da suke ta yi ya yi wannan kenan wannan abu shi na cikin ayi bincike oyan mata su kula da ɗiyansu in ya ta ta dawo ba a hana ba amma ka tsaka kula da yakka to mo hamisu kana don karin bayani a eh, fara mun mm. akwai problem ta waye mata mm. akwai kuma ta hukuma cewa da gwamnati kana da diya biyar wagga ta kare baka wagga tana da diplom wagga ta yi fuwaye mhm. babu aikin yi ba su ruwa gare ka kai a matsayin ka talaka dole ne sai ka aza motar ta huta kenan hukuma ita addare ta ɗauki matakin a ce akwai wurin da yaran nan za su tahiya su ƙara ilimi yaro ya ƙara aiki babu aikin yi mai bai san da za shi da shi ba a duba wannan a buɗe wurare inda yara kankana za su tahiya su ƙara da kansu su ƙara da iyayensu cikin bayani na yanzu dai an ɗago matsaloli dai da yawa mun gare cikin mi ake dai zamu mu iya muna iya a cikin mi ake yanzu kamu ba a matan wannan dama su ba da amsoshin su basu <laughs> an hudu gofa abubuwa da yawa to yanzu kan mu ci gaba da hirar tamu tunda shirin yana da tsarin shi on va écouter la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, aujourd'hui nous allons parler des bains d'huile et de leur utilité pour nos cheveux. Le bain d'huile c'est incontournable allié en matière de soins capillaires, ce geste simple qui peut devenir votre routine pour la bonne croissance de vos cheveux. Pour réussir son bain d'huile, il est préférable de privilégier les huiles végétales, surtout lorsqu'il s'agit de cheveux abîmés. Grâce à leurs bons acides gras, les huiles végétales peuvent ainsi renforcer la fibre capillaire à la nourrissant pour réparer donc et aussi à la gainant pour protéger. Pour cela, il vous faut des huiles au toucher non gras qui sont capables de se lier aux cheveux pour les lisser. Donc, je partage avec vous quelques huiles végétales qui sont adaptées au bain capillaire. Il s'agit de l'huile de ricin, l'huile de Nigel que nous tous connaissons sous Habat Sauda, qui est très indiqué pour freiner la chute des cheveux. Il y a aussi l'huile d'olive qu'on connaît sous manzeitoun, l'huile de coco, quoi, et l'huile d'argan. L'huile d'avocat aussi est très adaptée, surtout pour les cheveux secs. Il y a aussi le beurre de karité non raffiné. Certes, il alourdit les cheveux, mais il les répare bien, qu'ils soient très abîmés ou très secs, c'est-à-dire frisés, cassants et autres. Mais Fantala, là, il faut faire attention à l'odeur, hein, <laughs> parce que c'est pas vraiment parfumé. Hein. <laughs> oui, mais après un bon d'huile, il faut laver ses cheveux rabis. Ça, c'est toujours important. Après les cheveux, on s'occupe du ventre à présent. Enfin, notre star à la cuisine cette semaine, c'est la pomme de terre qui inonde les marchés en ce moment. Et dans la rubrique rose, nous avons cherché quelques idées pour la cuisiner autrement. Première recette, la pomme dauphine. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-kilo de pommes de terre, 4 œufs, un quart de kilo de farine de blé, 100 g de beurre, un peu d'eau, du sel et du poivre. C'est vraiment super simple comme recette. Première étape, peler et découper les pommes de terre en gros morceaux. Faites bouillir les pommes de terre dans une casserole environ 30 minutes. Dans une seconde casserole, mélangez le beurre et 10 centilitres d'eau, soit une tasse de café d'eau. Portez à ébullition le mélange, salez et ajoutez la farine. Remuez énergiquement à l'aide d'une spatule. Ici, on dit tout <laughs> voilà, voilà, pour hein, que le mélange soit bien Vraiment bien remué. Lorsque la pâte se décolle des parois de la casserole retirées du feu. Ajoutez progressivement les œufs en mélangeant énergiquement. Mais alors là, il va falloir laisser refroidir parce qu'il ne faut pas que les œufs cuisent en même temps. Voilà, oui. Mm. Il faut vraiment laisser refroidir un moment et après on intègre les œufs. Après cela, vous allez retirer vos pommes de terre de l'eau de cuisson, vous écrasez la pomme de terre en purée, vous l'incorporez à la préparation dans la seconde casserole. Saler, poivrer et laisser refroidir le tout. Mais il faut vraiment bien mélanger pour que la pâte soit vraiment bien homogène mhm. et bien lisse. Ensuite, Faites chauffer l'huile de friture, versez la préparation dans une poche à douille. Les poches à douille, ce sont ces, sacs en plastique voilà. qu'on vend, avec lesquels on fait les décorations de gâteaux. Voilà. maintenant il y en a vraiment beaucoup dans les commerces et tout. Donc vous découpez le bout et après vous formez des boules. Vous plongez euh, au fur et à mesure, les boules dans l'huile bouillante. Vous faites frire vos pommes dauphines jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous les sortez de l'huile, vous les placez sur euh, du papier, voilà, un mouchoir, pour que le, le mouchoir absorbe le surplus d'huile et vous pouvez déguster. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. Bonne suite de programme. À demain.

madalla wannan abu ai farin ciki ne da murna to Aishatu ta gaya muku Aishatu abu ta ce wannan abu cikin murna shi ta ji lalle mu ne uwayen ɗaya mata mu ne muka muka gyara ɗayan muke ka bata ɗayan mu ko talla ba za ta bata ɗaya ba ɗaya ke ce sabirin ta ɗaya ke ce man kishin ta ɗaya ke ce abincin ta ɗaya ke ce takalmanta kenan dole ne ɗaya in ɗaya imani ce ah, ta nemo makanta abinda za ta za ku kanku imani da kanku saboda wani namiji yana da larura gidan shi ya kirki gidan shi wani namiji in ya hita bar gida sai ki wata biyu wata uku bace ga namiji ba mhm, kenan dole uwar ɗiya mace ta samu matsayin kulawa da ita da ɗiyarta ta nuce ɗiyarta ta ce ma ɗiyarta mun taru mu san ciwon kanmu in kitta hi ki san ta mina azami mine ne ki kamin ban ce ki kamin haƙƙin wani ba ban ce ki sa kan kira gaita ba saboda duk ɗiya mace ta ɗauko zunubi ta ka Allah ya isa ta cuci uwarta ta cuci dangin uwayenta saboda mu ba ran jin daɗin mu ɗiyan mu ka ba to yanzu ai matan wannan da suke tare da mu assalamu alaikum <laughs> kun shirya bayanin wannan uwar tamu ya za ni cewa ta yi zancen bukatotin ku da tsakankanin ku da su dai ne ga bayanin ta kaman ubannin ba su sa hannu cikin duk abin da ya shahi wani manki wani turarenki abin da sarmayi za a miki ba ki samun shi a gidanku inda kina samun shi a gidanku da yaya ne gaskiya inda kina samun shi a gidanku ba ki tafiya kina bin maza gaskiya inda kina samun komi a gidanku da mhm. babu inda za ki ta yi kibi wasu maza can na banza da yi hmm. to shine magana to kenan kuna da wata kulawa ta musamman da kuke bukata eh gaskiya muna da wata kulawa ta musamman ga uwayenmu saboda duk yare duk yare da uwa ta mata abin da take so ba za ta ta bi mazan banza ba Rabiya kina da wani bayani bisa kan bukatotinku da kuke so a biya muku ina jinki gaskiya bukatocin mu shine nan wurin shine ɗiya mata su aji hankalinsu su tsaya su yi karatu su kuma matasa wanda ba su da aikin kama su tai su bi da aikin kama shine maganan ma'ana comment ce mariage des enfants impact je dirais la marche de, de, de cette communauté to mama abdu ina so in sani assalamu alaikum wa alaikum salam to madam bisa kan harka da ake magana bisa kan wai armar da ɗiya mata tun sula kankana shi abu ne kala dubawa matsala tun kan ta samu gare ka ka iya ka kiyaye ta me matsala shin yanzu kala da ɗaya ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kai kanka cikin gidanka sai a waye gari ma marbar da za ka waye gari da ita tala ma wuya kenan mace tarin jaye bisa kan haka me mace tarin jaye bisa kan haka ita ce take dora ma yaron nan talla da wannan abu aka yi dogaro cikin gida kenan in ka zura musu idanu da ɗiyan nan kuma ga hallau mai biɗa ya zo ya ce shi lason ɗiyarka shin yarinya ga ikwalkin ba ta kulawa aka samu ba me tun daga mushani habu su kan gare mu uwaye ɗiya tun da yanzu sabida dala ɗari ma wa gwada za ka badawa in aka yi katari da kai talaka na kai lokaci ya yi baka bada ba koro maka ɗan ka za a ci shi ta gida baka bada kuɗorin ba shin ya taho gida baka bada kuɗorin ba shin ekol ɗin aka so shi yi ko ko dala ɗarin ni ma tambaya ta kenan bisa kan haka kenan dole ne kai da ka rungume su a tara maka jarirai cikin gida kenan dole ne mai so in ya zaka ba wai shekara sha biyar ba shekara sha uku ma in tala da ya kamata ka mata aure lalle an san akwai wannan matsala ta in ka armar da yarinya karama bisa kan yoyon hitsari ko kuma bisa kan tana da ciki a tashi aihuwa a samu matsala har ya kai sai an hwasa ta mhm. amma kuma ai wannan matsala in ka dibi ga matsala tun yanzu ka ga ba a zo a maka wa ne ai an hwasa ka ko ana ma gori amma a ma gori an mata ciki ko kenan nan matsala ce to yanzu mun ji bayanin ku ai muna tare da 'yan matan hallo akwai waɗanda banda wa'annan biyu akwai wa'ansu kusa da su wata ta ɗauki mikro ina da tambaya gare ta <laughs> bar sun ne kai bar sun ne kai kama mikro ma shiri yanzu da ɗiya mata dai saboda ku muka yi wannan taron yanzu an yi zancen ba karatun an yi zancen ba zama kurum to yi bukata me kuke menene ɗiya matan suke bukata tunda uwayen ma akwai mama akwai masu son su kama muku akwai masu son su kare ku bukata me kuke me kuke so kun yi kun mace ma arman ne a yi shi arman ko ko kun yi ko mace mami to ya mun sunan ki rabila rabi ila ok to rabi sanarwa rabin kalla wurin <laughs> ga to sanu dai mhm. a ba wani abu ne ba kawai dai gwamma dai a yi auren zifi auren da mm. a ganin kike eh. auren da yahi auren yahi alkhairi bisa zaman banza babu sana'a babu ekwal kenan gwamma dai a shi a yi auren zifi to me yake hana ekwal ke to eh kwalit din da ya haka ya doko mun ji bayanin su ku kuma na so mu jina ku mine ne ke hana ku karatu mushan ne abin game yake shi ga yan matan ba su aje su ba kuma ga mushannin su da kansu sun bisu su bayara kulawa karatu hmm. to kina so ki magana ba ta mikro eh, ga mun sunan ki saboda yanzu abin da yasa ga mun sunan kansu suna na ramatu ramatu mm. to nan da kansu za ki ga mushe mushe ne yana soyayya da ilif yanzu a ce yara ta yi kururin nan mushe na soya da elef kin san kin ga ai wannan wani abu ne da daban ko yanzu ne sai ki ga yara tana elef tana equal me amma sai ki ga mushe lallaba yana santa to tsoye ina so in gani karatu zai bar tai ko ku soye zasi kin ki ganin wurin akwai matsala hmm. ba ma ba ma san ganin abin da ke damun su ma diya matan ita da yanzu rabi ta ce arma ma ya hiye musu alheri to in suka ce arma ya hiye musu alheri mu mi za mu cewa <laughs> sai a ce ayi abin da sa ita rabi'atu ta ce abin da ya sa ita rabi ta ce arman ya zama alkhairi eh. sabida ita a matsayinta na ɗiya mace tana ganin abin da yake zuwa yana dawowa hmm. sabida mi shin ekwalkin nan mu kankan mu maza muna buƙatar mace a sa ta ekwal ta samu ta samu wani makami saboda eh. tun daga ɗauka tun daga likita yanzu misali in ka zo za a hosa maka mace ko kuma wata lalura ta samu wanda za a sa mata hannu a daidaita mata ɗanta na cikin ciki yanzu kala yarda wani ƙato ya zo ya bude sirrin mace ka kaka kenan kala buƙatar mace ce ya kamata ta bata kulawa tun daga bisa zuwan ta habu su aihuwarta ko ah. to amma matsalar da ake ciki wai ekwalkin ta mata ba waye son tana abba mai ba muna son ta yanzu in kika ɗauka yanzu in aka taso daga ekwal mhm. in dai za ka tarbe hmm. in dai za ka tarbe aka taso daga ekwal 'yan guda guda ne wanda ba samari ba su kawo su ko kuma sarman ya tattar banki yanzu wata ma din idan ta taso daga lakwal yanzu ai kurkur ne ake shiga ko mm. wata tun karhe tara ma ta hito amma abin da an ka ɗauka lakwal kin ana yin ta sai sha biyu a taso ko sha ɗaya in ta taso din ta shiga wani gida kai da a cikin gida ka san ina na tattunkara mm. eh? kenan in ka ce ka bi ta bisa ka'idar da an ka ce a bari sai ta shekara 20 ko kuma shekara 18 to da biyu ko da uku za ka samu <laughs> Allah ya kiyaye kina kin ga wannan matsala ce ai inda son samu ne aka ba su kulawa ai muna buƙatar mu ga duka gaba ɗaya mata an ba su kulawa kan karatun su ha mace ko da ta kai ita ma tana nata aiki kala naka kenan sai a samu tallafi sai a gamu a ruwa ka asiri to yanzu kun san abin da za a yi <clears throat> wannan shirin kuma an ga yi ɗazu ne na ɗan tsarin shi yanzu na ji duk bayanan ku abin da za a yi yanzu su wani matasan da ke nan ga ku gaya mu wata music da za a sawa waka matasa ce kai ko bisa kan zaman lahiya da ja hankali da kuma matasa ba mu hana to yanzu kun gane dai amuna na fada masu shugaban mu kun shi dai wannan fada kuma muna tare da artist kuma artist kin wannan shine za a ba mu wakar shi da ita ce za mu shekewa bisa kan wannan shirin in ya so mu ci gaba to waƙa bisa kan zaman lahiya kuma waƙa ce ta wayar ma da matasa kai namu tambayar mu ta ƙarshe mm. a votre avis a kuwa fotil satake abin da ya kamata a ƙara ba ƙarfi cikin wannan yakin ne ake iya yi pour permettre à ces jeunes filles de s'épanouir pleinement yanzu za mu zo wajen ku ƴan matan ubaida ɗauki mai kuro to ubaida ku yi magana Miye kuke bukata a muku to mu dai yanzu abin da muke bukata eh to muna bukatar kenan kowace ɗaya mace tana bukatar kula daga wurin iyayenta kuma ko makwabta su ma suna da ikon tsaro tunda haƙƙi ne akan ka in ka ga dan makwabcinka ya bi hanya wadda ba daidai ba ka tsawatar da shi to tate suna buƙatar kula na musamman don ɗiya mata su daban ne gaskiya ma daban ne mhm. to kuma bancin kula kula dole ce sai an kula da mu to duk wanda baka kula da danka ba kai da ayyaki naka ba kula da shi ba balle makwabci wani can da ya kula da shi to shi ne abin da nake iya cewa sai da ke na ni to daga kai daga kai mai suna hajiya to ke za ki liƙe mun wannan hirar tamu <laughs> ni na waya lokaci na ya kare he shi sai shi ko hira eh to shine mhm. za mu kama zancen hirar shi ko mm. to wannan abu ai yariya ta gaya ma ta gaya gaskiya to matsala waɗannan mu ma muna da koke ciya da aka in an ka bugi dan makoci bugi dan makoci sai a ce a yi bariki a kai ƙara a hidda wurin haƙƙin dan adam to ba gaskiya dole sai an tsawata yaro yaro da tsawata shine yaro kuma ko yanzu mu ma muna da makwabta wanda suke Allah musu albarka maza garimtacci wanda Allah ya ƙara zuƙa ma albarka da in mun ka baka ɗayan su kaji ba tabbatar da kai su yi dumi ba mu ma an san ba ɗayan mu kashi mu taba kai mu dumi ba wanda muke mu ko uwa ɗaya ba ɗaya ta tsaya haka nan Allah musu albarka ubangiji Allah ƙara ƙara mu to amin amin hira ta mu lahin daɗi ƙarewa gaskiya mun daɗin da wannan bayanan naku da kuka yi yanzu kan yi ban kwana kwata kwata da ba Olivier dama ya zo mun da et on se dit officiellement au revoir sur cette émission. Amis jeunes, chers auditrices et auditeurs, chers amis de la FADA, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Studio Kalango. Ce samedi, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, tranquille. L'inclusion numérique est définie clairement comme étant un process. Un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, principalement la téléphonie et Internet, et à leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique. Bah, vous allez vous demander qu'en est-il du Niger Au Niger, depuis presque une décennie déjà, des efforts du gouvernement ont abouti à la mise en place d'une stratégie d'inclusion numérique. Une stratégie nommée Niger 2.0, pilotée par l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSI. À travers cette stratégie, L'État nigérien et ses partenaires implantent à travers les villes, les villages, les départements des villages intelligents, des centres informatiques installés à proximité des populations ayant pour objectif de faciliter l'utilisation du digital dans les activités quotidiennes des populations. Agriculture, élevage, santé, éducation, tous les secteurs vitaux sont connectés. Chers amis auditrices et auditeurs, l'inclusion numérique n'est pas une frénésie de mode. Non, c'est une passerelle, une stratégie ayant un double objectif la réduction des inégalités et l'exclusion sociale en mobilisant le numérique, le numérique comme levier de transformation individuelle et collective. C'est également un pourvoyeur de nouveaux métiers, des métiers qui demandent de nouvelles compétences. Et heureusement, ces compétences sont aujourd'hui à la portée des jeunes. Conclusion, avec votre téléphone, votre ordinateur, un peu de connexion Internet, beaucoup de volonté, beaucoup de créativité et hop, vous voilà acteur de l'inclusion numérique. Chers amis, auditrices et auditeurs, à chaque génération, son opportunité et son lot de chance. Le digital n'est-il pas une partie des opportunités de notre génération C'est la question que je me pose et cette question, elle reste posée. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Portez-vous bien, paix, lumière, amour et sur la route de l'inclusion, allons décrocher les étoiles. la chronique de l'émission Tous à la Fada. On va se dire au revoir sur cette émission. Aujourd'hui, nous étions en compagnie des jeunes de Dakoro. L'épanouissement de la jeune fille de Dakoro, le mariage des enfants. Qu'est-ce qui encourage ce phénomène Qu'est-ce qui est à faire Qu'est-ce qui reste à faire Qu'est-ce qui a déjà été fait Nous avons entendu les parents, nous avons entendu les enfants également. kan wannan dai samu kulawa da suke so to sai mu ce a huta lahiya kuma sai allah ya ƙara haɗa mu bisa kan wani shiri matasan da ƙwarar mun gode